الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وبعد يومنا رانا لهدي yana da kwana 25,439 hijiriya kuma yau goma ga watan 2018 miladiya wannan shine karatunmu na 24 a wannan majalisi mai albarka na alkulafa'ur rashidun a karatun maza da ke unguwar agege a jihar lagos ta kudu maso yammacin najeriya muna karanta ayoyin suratul tauba tare da sharhi da bayanin ma'anonin ayoyin yau insha Allah za mu tashi in nasi'u ziyadatu fil kubri wanda ita ce aya ta 38 إنما المسيح زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويهرمون Allah subhanahu wataala yake cewa innaman nasibu ziyadatun fil kufri lallai abinda quraishawa suke yi na annasibu jinkirta alfarman watan Allah ne alfarma su dauke alfarma su mai da zuwa wani lokacin a madadin a bar wannan watan ba za a yi yaki wata da Allah ya haramta yaki sai su dauke shi su mai da shi zuwa wani watan wanda wannan dabi'a ce da suke yi a lokacin jahiliya ziyaratun fil wannan ƙari ne akan kafirci da cewa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala man nasibu ziyaratun fil kufri yuzallu bihi alladhina kafaru wanda da shi ne ake batar da waɗanda suka kafirta suka kafirce yuhilluna bu'aman sai su halatta shi a wata shekarar wa yuharrimuna bu'aman a wata shekarar kuma sai su halatta sai su haramta shi liwafiqu iddata ma harrama Allah domin su dace da kiryan kiryan adadin watannin da Allah subhanahu wataala ya haramta sai su halatta watan a wata shekarar sai kuma su zaɓi wani watan sai su cike da shi sai kuma su haramta shi a wata shekarar sai zanto dai ba wai suna nuna cewa gaba ɗaya watan ba haramci a kansa bane in sun tsallake watan shekarar ta shekara da zuwa sai su are shi su halatta biya a cikinsa zuyyina lahum a a'malihim Allah ya ce hakika an kawata musu munin ayyukansu sai suke ganin kamar ma yin hakan kamar wani abin burgewa ne kyautatawa ne wallahu la yahdi al-qawmal kafirin Allah Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutane wanda suke kafirai al-imam abu ja'far ibn jarir al tabari Allah ya kansa da rahama ya rawaito daga abu malik cewa sun kasance a shekara suna mayar da watanni su zama watanni goma sha uku sai su sanya al-muharram da safar sai su halatta dukkan abin dukkan watannin da Allah subhanahu Ta'ala ya haramta shi kuma su ƙara wani watan wanda za su mayar da haramcin da Allah subhanahu Ta'ala ya haramta musu a ɗaya daga cikin watannin masu alfarma wanda suka ara suka halatta sai to a madadin a wannan watan ne to sai su tsallake shi sai su yaƙi a cikin sa su wata mai zuwa kuma sai su haramta malaman tafsiri sun yi bayanin asalin wannan ɗabi'a ta su yaushe aka fara yin ta kuma suwaye suka fara yin ta al'imam ibn kasir Allah ji kansa da rahama kamar da ke cikin jami'ul bayan a kamar da ke cikin tafsirul qur'an yake cewa akwai an karɓo daga abdurrahman ibn aslam Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ji kansa ƙarƙashin wannan aya innamal nasibu ziyaratu kufur yake cewa wannan wani mutum ne daga kabilar banu nana ana kiransa da suna alammas ya kasance a lokacin jahiliya baya wato kamar yadda abin ya kasance a jahiliya wasu ba sa yakar waɗansu a watan almuharram mutum zai gamu da wanda ya kashe masa uba ko ya kashe masa dan uwa amma ba zai kashe shi ba inda a watan almuharram ne to lokacin a lokacin shi wannan alammas din wanda yake ɗan kabilar banu kinana ne sai ya kira wasu zuwa yaƙi ya ce ofar jubiya sai suka ce a ta yaya za mu fita kuma hadal muharram bayan gashi muna cikin watan al-muharram sai ta yi mun si ama abinda za a yi wato mu ɗauki haramcinsa a wannan shekara in ya so sai mu mayar da shi kan watan saba فإذا كان العام العام shekara شكرا zuwa قضينا ja'alna huma muharramin yanzu abin da za a yi mu ɗauki wannan watan namu na al-muharram mu mai da shi safar sai ya zama safarai in ya so shekara mai zuwa kuma a madadin wato ainihin mu yi al-muharram da safar to sai mu mai da shi kuma muharramai an fahimta a wannan shekarar tunda muna buƙatar yaki mu cire muharram mu mai da shi safar da safar guda biyu saboda haka safar zai kwana 60 kenan za a ci wata biyu in yi so shekara mai zuwa kuma sai mu ki yaki hatta a asabar din ma sai zanto al-muharram da safar ya zama muharramai to sai suka yi haka da shekara ta zo sai suka yi yakin sa a wannan shekara a shekara mai zuwa kuma sai suka haramta muharram da sabar to wannan shine abin da al-imam ibn kasir Allah ji kansa da rahama ya kawo wanda ba kuma shi kadai ya kawo a cikin malaman tafsiri al-imam ibn ishaq muhammad ibn ishaq ibn yasar allah ya kansa rahama sahibu siyar wal maghazi ah, ya kawo a cikin littafin sana a siyar wal bayan shi da kuma wasu daga cikin malaman tarihi akan asalin tarihin larabawa cewa farkon wanda ya fara sunnanta wannan mummunar sunna wani mutum ne wata kabila ce daga cikin kabilar kinana da ake kiransu banu fuqai sun kasance ‘ya'yan malik ne ibn kinanata ibn kuzai mata ibn muturakata ibn riyas wanda yana da sama yana cikewa zuwa ga dangantakar malik din to sai suka ce wai asali su wa nan, banu fukai din cincin lokacin da laraba suke kan jahiliya su suna bin addinin annabi ibrahim alaihi salam dan haka to kasancewar an san su akan wani tsohon addini sai suke zuwa da shari'a yadda suka ga dama kamar yanzu misali kai da baka iya karatun qur'ani ba sai da ruwayar hafsu an asib yake nan sai wani kuma liman ya zo maka sai zai canja maka wata ruwaya za ka gane ya yi kuskure ne an kace masa ba ka karanta da ya ce aya wata ruwaya ne to ya za ka yi shi haka yana da damar da zai ma ya kuskure ka ce masa dan me ya ce ba wata ruwaya ne ke karanta to kai tun da jahilin wata ruwaya ne dole ka hakura to sai zan tun da su su ake ganin su da wani addini da aka duk motsi in suka sai a ce kila addinin ne ka san masu addini abinka da masu addini to sai suna yin gaban kansu suna shar'anta wa mutane abin da suka ga dama ne a cikin abin da suke yi sai suka shar'anta musu halatta watan da Allah subhanahu wataala ya haramta shi wannan kalammas din wanda ibn isaac ya kawo sa sunansa na gaskiya huzaifatu ibn ubayd ibn fuqay su kuma banu fuqay din kamar yadda muka faɗa ƴaƴan ko jikokin malik ne ibn kinana shi wannan huzaifatu din wanda aka san shi da shi ne ya fara cewa to abinda za a yi wannan watan naku zan jinkirta muku haramcin sa zuwa safar in yi so ku je ku yi yakin ku na canja muku lokacin da Allah ya sa muku to sai suka bi shi suka bi shi lokacin da ya mutu to sai ɗansa abbad ibn al-qalammas sai ya zanto in ana so a je yaƙi sai a je wajensa sai a siyi alfarmar wannan wata shi kuma sai halatta musu wannan yaƙi a wannan watan shi ma bayan abbad din ya mutu sai ɗansa ƙala ibn abbad ibn qalammas shi ma kuma sai ya karɓa shi ma da ya mutu sai ɗansa umayyatu bin qala'u bin abbad ibn qalamas sai shi ma ya karba ya zama shi ya gaji halatta watan da Allah subhanahu wataala ya haramta bayan ya mutu sai dan sa'au ibn umayya ibn qala ibn abbad ibn al-qalammas sai shi ma zo ya karba shi ma da ya mutu sai junadatu bin auf wanda aka fi sani da abu sumama shi ma sai ya karba to bayan nan ya ci to shi ne a lokacinsa ne sai kuma allah subhanahu wata'ala ya kawo addinin musulunci sai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rushe wannan abu malamai suna cewa shi wannan abu su mama din shi ne kamar da na faɗa musulunci ya samu musulunci ya riske shi yana da wannan ɗabi'a ɗin lokacin an sun gama aikin hajjin su an gama kwanakin mina sai suka tafi wajen shi abu tsumama ɗin da ta guna auku ibn umayyatar kinani suka ce to sai su je su tambaye shi sun tambaye sai ce to anan da yi abu wa layu ja ni ne wanda duk abin da ne ba a aibata ni kuma ba a isa a amsa min abin da na tambaya ba wala maradda lima aqulu kuma ni ne na faɗa ba wanda ya isa ya mayar da abin da na faɗa akhartu ankum tahrim al-muharram ila safar ku shaida cewa na jinkirta muku alfarman muharram yanzu ba muharram ba zai alfarma ba ya zama doman yanzu zai zama normal wata kuma da alfarmar ta zama safar wannan ibnu jarir Allah ya ji kansa da rahama ya kawo shi ta hanya ali ibn abi talha daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare shi to wannan kafirci shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa innaman nasibu ziyadatun fil kufri wannan annasiru din ziyadatun fil kufri ƙari ne akan kafircin da kuke yi domin da dama ku kafirai ne kuma sai gashi yanzu kun zo kuna aikata wani abin da ƙari ne a cikin kafirci kafin mu matsa gaba mun sani cewa akwai watanni hudu da aka haramta yaƙi a cikinsu wanda wani ya daga cikin babuka na addinin musulunci da ake karanta akwai al-muharram kafin shi akwai hijja kafin shi akwai zulqa'ida wannan guda uku ne a jere babu faɗa a cikinsu babu yaƙi a cikinsu babu tashin hankali dole a haƙura a mai da makamu sannan kuma akwai watan rajab malamai sun yi saɓani wai shin yaƙi a cikin waɗannan watannin ya halatta a yanzu bayan lokacin farko da Allah subhanahu wata'ala ya haramta ko kuma a'a an soke shi daga baya akwai manyan mazhabobi guda biyu na malamai wanda ba sai mun tsawaita bincike a kai ba tun da dama zai yanzu ba lokacin yaƙe-yaƙen ba ne kawai dai a babi ne na ilimi saboda matsalar a nan ake karanta su ilan aka huce ba za a sake gamuwa da ita ba ah, akwai mazafa da ta a kan cewa an soke matsalar cewa ba yaƙi a wannan watan suka kafa hujja da aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi da kansa ma ya yaƙi ya shiga ta'if bayan lokacin da kun san a watan shawwal a watan shawwal ya fita zuwa hunain ko kuma a dab da ƙarshen shawwal ya dawo daga hunain ya je ya rika mutanen bani wanda shi ma yaƙi ne kuma har ma mu sa ya sa aka yi wata majaujawa aka dinga jifan su da ita kuma su ma suna harbin wani abu mai kama da bom suna samun abu suna sa wuta a ciki suna wurgowa mutane aka suka taɓa wasu daga cikin musulmai lokacin da muke gazo ta mun faɗi wannan to kuma sama ya ci gaba da tsare su har a cikin watan zulhida saboda ka sai ake cewa to watakila tunda manzara sun salama a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya yi ya ji ya buga musu takunkumi kuma ya tsaya tare da makamai da sahabbai wannan ya nuna kenan an yi terminating din wannan hukuncin yanzu za a iya yin yaƙi a watannin Allah masu alfanu wannan shine ra'ayi na farko ra'ayi na biyu wanda shine ra'ayin jumhur kuma shine daidai wallahu a'lam shine har yanzu hukuncin waɗannan watanni yana nan kamar yadda yake kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ya saukar da wannan hukuncin tun daga ran da ya halarci samme da kasai cewa duk wanda ya yaki a cikin su to ya keta alfarmar ubangiji subhanahu wata'ala kuma suna cin sha'airun da ya zama wajibi a tsare su kuma Allah ne ka ya wa kansa sanin hikimar da ta sa ya zaɓe su bisa wasu watannin ba bayan kuma ba su ne suka fi kowane wata daraja ba ko shaka babu ramadan shi fi kowane wata daraja amma shi ana iya yin yaƙi a ciki idan a cikinsa aka tafka yaƙin badar a cikinsa aka yi fatan makka akwai yaƙuna kuma da aka yi a cikin wata ramadan saboda haka sai malamai suka ce dalilin da ya sa muka ce haka saboda ai manzo sama yayi hajji a shekara ta goma ko bayan ne da shekara ɗaya da rabi ko biyu to a hajjin mazara suma ya tafi su yake cewa ayyu yawmin hadha wace rana ce wannan suka ce ku sani ba Allah ne da manzon sa suka sani a wani wata muke Allah ne da manzon suka sani a wani gari muke suka ce Allah da manzon sa ne suka sani ce to yau ita ce ranar alhajjul akbar kuma wannan gari shine baladul layin haram kuma wannan wata shine wata Allah mai alfarma watan zulhijja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to inna amwalakum ku sani dukiyoyin wa inna dima'akum jinu wa a'radakum wa amwalakum da dukiyoyin wa a'radakum da mutuncin ku alaikum haram haramun ne wani ya ci dukiyar wani haramun ne wani ya ci mutuncin wani ko sata mutum yake yi haramun ne ka zauna ka ce da dan uwan ka ce da abokin ka kaga wancan farawan in ga ka ci mutuncinsa kuma shine kai gibar sa ranar alkiyama sai kun tsaya da shi kafin ka wuce inda za a kai ka sai ka biya wannan farawar da ka ce masa saboda an tambaye za su aka ce to a ah, in kuma afara aita in kana li akhi ma aqulu fi ya sallatu idan ko abin da yake da shi nake faɗa din dama akwai shi ba ce shine fa kad ai shi ne giba gulma kenan ita gulma dama ba wai karya ake ba abinda da aka faɗa dama akwai shi to idan babu shi kuma to wannan kuma ya fi ya fi gulma wannan kuma sunansa buhutan sunansa ƙage dan shi mai gulma gwanda-gwanda mai gulma ma duk da dai ba nagar a kashi amma dai an riga an san makomarsa amma shi ko mai ƙage allah ne kaɗai san makomarsa yace idan ba shi da abin da kake faɗa to faƙad ba hatta mu to hatta mutuncin ku haramun duk abin da zai taɓa mutuncin ka ko zai nuna cewa ya gaza ko ya kasa kai hatta wani aibi da yake da shi a rayuwarsa in dai ba za ka faɗa ne dan a gane ba ko kuma abin da a al'adance ya ne ba a ce dogon mutumin nan tunda yawanci a ɗabi'ar mu an ce mutum dogo ba za ka yi sa ake ko a ce wannan shuru shirin galibi ya ne ko kuma a ce a wannan mai tsaftar wannan kowa ya sanya wani walmala amma ka ce wannan ka zamu wallahi ka yi masa kuma in baka taba saba wa Allah ba sai iya wannan kai wallahi akan sa ka shiga aljanna sai Allah ya kirawo shi ya kirawo ka ka san ko ka ne ba zai yafe maka ba harshen da kenan yau mai firin mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sa'ilati wa bani da manzo Allah suna yake cewa kun san waye matsiyaci a tadruna manil muflis suka ce ya rasulullah ba bai san matsiyaci matsiyaci wanda ba shi da dinari ba shi da kadara ba shi da kudi ba shi da jari a shi ne matsiyaci ko mu a Hausa haka ko ya shi ne rashin kudi sai manzo Allah ce a matsiyaci na hakika shi ne wanda zai zo ranar ya yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka ya yi komai amma zai zai ya zaɓi wannan ya zalunci wannan ya ci duke wannan ya ci naman wannan ya ci mutuncin wannan sai a dinga cira da ladarsa a ba wannan a cira a ba wannan har sai ladarsa ya ƙare kafin a gama biyan bashi sai a ego zulmansa sai a tsora masa sai a shiga da shi wuta hadisin abu hurairah rawahu muslim hadisin al-muflis to ba za a sake cewa a arada kun hatta mutuncin ku haramu mutum ne gurgu zai gaba ka ce dan gurgun nan ito eh, idan sai an faɗa haka za a gane shi malam wani gurgu to ba bi a faɗa da inda sai an faɗa za a gane shi amma sai a yi tagatsan an kuma akwai wata hanyar da za a iya gane shi ba ce masu gurgu ba to ita dole za a yi ma in ba yadda za a yi abdurrahman bin hurmus sunansa a arash dan gurgu ke suleiman ibn mihran al-kudi in baka ce a amash ba ba za a gane ba mai dindimi imamu tirmizi duk da dai cewa an san shi da suna a tirmizi amma a ƙarshe sai an ƙara da makamu muhammad ibn isa ibn saura ibn ibn dhahhak as-sulami abdari makamu amma shi abin da zaki ce masa makamu su ake ka fahimci duk tarin ilimin nan da yake tara ba baya gani kaga sai ka ƙara jinjina masa kenan ko shi in ya ji an faɗa kuma yawanci makafi ba cika damuwa don an ce musu makamu saboda da wuya ka gama kawo mutumin banza da wuya ka gama kawo ba mutumin Allah ba da wuya ka gama kawo wanda baka ga Allah ya ɗauke masa ganin kuma amma Allah ya sanya masa da basira a zuciyarsa kuma ita makanta bayan bayan Allah manya-manya da yawa sun yi ta Abdullahi dan Abba a ƙarshen rayuwarsa ya makance Abdullahi dan Umar a ƙarshen rayuwarsa ya makance Jabir a ƙarshen rayuwarsa ya makance Anas ibn Malik a ƙarshen rayuwarsa ya makance kai sabai da yawa ladan abbas da ya makance bi yi kuka ba sai ce amma in azhaba Allah min aynayya nurahuma fa fi fuadi wa qalbi minhuma nur in Allah ya dauke mun hasken ido na ayya ya mayar mun da hasken zuci cutar da dai manya ba su cika yi ba shine korunta amma su ma an samu manyan bayan Allah da suke kura ne kamar kalu kalu isa ibnu mina wanda yake yin yake riwayar kira'a daga war daga nafi'ul madani da shi da usman ibn sa'id wanda aka sani da warshu usman ibn sa'id al-misri kaga warshu ba sunan tsokana ne irin mutumin da yake barin yadda ka san zabiya amma dai bai kai zabiya ba to shine warshu. to shi ma kaga suna ne da ana faɗa ne dan a gane kuma ya yarda a dinga gaya masa shi kuma qalun wato sunansa isa to kurma ne kuma baya ji gaba daya an ce da za a wuce ana buga gangawa ba zai ji ba amma da kayi kuskure a karatun qur'ani zai gyara ma haka yake tambashe kafa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana gyara wa mutane karatu saboda shekararsa ashirin yana karatu a wajen nafi'u saboda nafi'u ya auri babarsa shi agola ne a wajen nafi'u madani abubuwa. to shi ma an zaka ka ce a al'asam to ba laifi in dai dan sai an faɗi haka za a gane to inna amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha kamar yadda yau din nan take haramun ne a yaki a cikin ta fi shaharikum hadha kamar yadda wannan watan haramun ne a yaki a cikin sa fi baradikum hadha kamar yadda garin nan haramun ne a yaki a ciki kuma a lokacin da manzo Allah sai faɗa haka a ranar 9 ga watan Zulhijja ne in ka ƙara kwana 20 daidai ko 21 ya cika watan ya cika kenan sai ka ƙara wata biyu almuharram da safar kaga 60 da 21 kaga ya zama nawa kenan 80 da da daya sa'annan sai ka ƙara kwana goma sha biyu ya zama 93 sauran kwanan manzala sama 93 a duniya ya faɗi wannan magana kaga wannan ya nuna ba a shafe ba ke da shi ya ƙara tabbatarwa cewa fi shahari kuma to don haka wannan ita ce matsalar da za mu karkare a nan ah, kuma dama ubangiji subhanahu wata'ala ya tsawatar akan kada a dinga yin ta'addanci a watannin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi ya ayyuhallazina iman la tuhillu sha'air Allah kada abubuwan da Allah subhanahu wataala ya mutunta ya sanya su alama ta mutunta su alama ce ta biyayya gare shi yin su alama ce ta biyayya gare shi kar ku halatta su wajen yin su karan tsaye la tuhillu sha'air Allah wala shahr al-haram shi ma yana cikin sha'air Allah kar kuma ku halatta watan Allah ne alfarma wanda Allah subhanahu wataala ya haramta walal hadiya kanku halitta kwace da ake yi wa dabbobin da aka kawo za a yanka su a dakin Allah walal ala'ida wanda su ma nau'i ne na alhariya din idan za a yanka dabba tun daga hanya in za ka koro dabba in za ka taho ɗakin Allah mai alfarma sai ka rataya mata wani kwandage ko wani rataye wanda duk wanda ya ganta ko 'yan fashi ma suka ganta to sun san ta Allah ce ba su taɓa ba wala amin albayt harami kar kuma aje a dinga yin kwaci ana fashi ga waanda suka taho za su nufi ɗakin Allah subhanahu wataala yabtaguna fadlan min min rabbihim wa ridwana to wa idha halaltum fastadu da da aka haramta muku aka ce wa hurrima alaikum saydan barri ma dumtum hurma kakku yi farauta ta kan tudu ta jeji muddin kuna cikin ihrami to yanzu wani za halaltun fastalu idan kuka warware ihramin ku in kuna so ku yi farautar ku iya komawa ku yi domin yanzu ta zama halal a wajen zuwa ƙarshen aya to mahallin shahadi anan wala shahar al-harama kun ga kenan ya nuna mana lallai hanyar zuwa na hukunci yana da aka innaman nasibu ziyadatun fil kufri innaman nasibu ziyadatun fil kufri lallai jinkirta watan Allah mai alfarma da ake yi a yi a ƙin a ƙi ba shi haramcinsa sai an zo wani lokaci kuma a zo a ɗauko haramcin a kai shi wani wata wannan ƙari ne akan kafirci al-imam warshi shine usman ibn sa'id al-misri ya karanta a bisa ruwayarsa da ya nakalto daga nafi'u innaman nasiyu a madadin innama nasi'u innama annasiyu haka yake karanta jumhur kuma na ƙurra'u suna karanta innaman nasiyu da kuma dama kun san wani ta a wajen annabiyu shi kuma anan shi ne yake karantawa irin na jumhur annabiyu amma anan yana cewa annasiyu innaman nasiyu وزيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل لفظ يضل أسلي من أضل يضلني تسيأك جنا شعال المفعول سيدما يضل in ka tashi fassara ka ce yudallu bihi alladhina kafaru ana batar da kafirai da wannan annasiru ya akai ake batar da kafiri kuma dama akwai batacce ne in ba kafiri ba wa hal kana kafiru illa dhallan ma'ana ana ƙara zirma shi a cikin fata ga kafirci kaga abin yayi yawa kenan shege da hauka ga shegantaka kuma ga hauka to anan shi ma yudallu lil ladina kafaru qira'a ce tahassu an asim da kuma hamza da kisa'i da khalaf a qira'arsa ta goma da aka kufiyun gaba daya amma banda shurbatu an asim shi yasa al-imam al-imam Allah ya kansa da rahama yake cewa yudallu bi dhammil yadi ma'a fathi dadihi sihabun ولم يخشوا هناك مضللا يضل بضم الياء idan aka ce yuballu to in aka yi wa ya'u dhamma ma fathi dalihi tare da dalibin ai mata fataha wanda suke karantawa a haka ba sa cewa ya dillu su ne sihabun wanda aka yi musu lakabi da sihabun wanda ga sunan mun faɗa a hamza da alif kisa'i da kuma khalaf amma a an tariki ad a ba cikin shafi'iyya ba an tariki kubra sannan sai kuma hafsu an asim an tariki shafi'iyya su kuma ragowar tun daga nazirul madani ibn kathir al-makki ibn al-ala ah, ibn al-ala al-basri ibn amir al-shami yaqub al-hadrami ah, da kuma yazid ibn al-qaqa al-madani da waɗansu su shida da kuma shu'batu an asim suna karantawa da yadillu bihi alladhina kafaru yadillu amaradin yudallu abin da ake nufi da yadillu kuma shine su kafiran suna ƙara ƙata يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين لأن الله سبحانه وتعالى بايع شريعة متاني وإن سكي كافرين نعم يا أيها الذين آمنوا ما لكم لكم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفعوه فقد نشره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بارك الله فيك وبعد ubangiji subhanahu wata'ala ya game mana bayani da ya shafi alaƙa tsakanin musulmai da kafirai kuma ya ƙara jaddada mana irin abin da kafirai suka yi wanda suka cancanci wannan tsinuwa da Allah subhanahu wata'ala ya musu da kuma yanke alaƙa da tsaurara wannan hukunci da wani zai iya gani kuma Allah ya faɗaitar da musulmai a akan su yaƙi kafirai har ya kuma lasa musu azuma a baka cewa قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين wannan bayan ya gama haka to sai Allah subhanahu wataala kuma ya faɗa mana cewa to bayan kuma ahlul kitab bayan su mushrikai kuma akwai ahlul kitabi su ma gashi nan ga yadda za ku yaƙe su to sai ya zanto a daidai wannan lokacin ya dace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kira zuwa a tafi yakin tabuka yakin tabuka babban yaki ke na wanda manzara sama bai taɓa aran gama irin ta yakin da yake da hasiya da yawa wanda insha Allah za mu shiga kai tsaye cikin bayanan da suka shafi yakin wanda yakin tabuka manzara sama ya kirawo musulmai su tafi to a lokacin saboda wahala da kallo abin da za a je a yi ya sa sai waɗansu suke ganin kamar tafiyar da wahala ba sa san su fita har munafukai ma sai suka fita to sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani malakum me yasa me ku ne menene gare ku ne idan qila lakum tunfiru fi sabilillah in an ce ku fita domin ɗaukaka kalmar Allah izaqaltum ila al-ardi sai ku yi nauyi tabata'tum kasa fita ku ƙi tafiya jihadi ilal ardi ku zauna a gidajen ku ku ƙi fita araditum bil hayati duniya min al akhirah ko kun fi yarda da rayuwar duniya ne fiye da rayuwar lahira wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil dan fa ka dauki jin dadin rayuwar duniya ka kam ka ajiye shi a wuri guda ka ɗauki jin daɗin rayuwar lahira sai ka ga jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne ba komai ba ne face ɗan kaɗan to illa tanfiru in ba ku fito ba an yi yaƙi da ku yu'azzibkum azaban aliman Allah zai azabtar da ku azaba mai ciwatarwa mai raɗaɗi yu'azzibkum Allah zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi ta hanyar sawa su annan su zo su yaƙe ku kuma su kunyata ku wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai halakar da ku ya zo da wasu mutanen da ba ku ba sannan waɗannan mutanen da za su zo din a ghayrakum wala tadurruhu shay'a rashin ku kuma ba zai cutar da Allah ba zai cutar da Annabi sallallahu alaihi komai ba dan kun ki ku Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko cikakke ne da abin da ya ga dama illa tansuruhu kuma ba za ku taimaki annabi sallallahu alaihi ba qad nasarahu Allah ai Allah ta ma ya taimake shi bayan Allah ya fara taimakon sa ba in akhrajahu alladhina kafaru lokacin da arna suka fitar da sa suka kore shi daga gidansa saniyat naini a lokacin shine ɗayan su biyu su biyu ne in ka ɗauke shi to shine na ɗaya sai ɗayan na biyu in ka ɗauki na biyu shine na ɗaya shi kuma shine na biyu su biyu ne sai Allah da yake tare da su iz ma fil gari lokacin da suke cikin kogon sau iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake cewa da abokinsa abubakar kiran la tahzan kar kai bakin ciki inna allaha ma'ana allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da rusuwarsa alaihi ga annabi sallallahu wa ayyadahu bi junudin lam tarauha kuma Allah ya taimake shi bi junudin da rindina lam tarauha da baku gansu ba waj'al kalimatal ladina kafaru sufla Allah ya sanya kuma kalmar kafirai ita ce kaskantacciya wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim kalmar Allah kuma ita ce a sama kuma Allah mabuwayi ne kuma gwani a cikin aikinsa wannan tarjama kenan amma sai baɗin Allah ya kai mu za mu yi tafsirin waɗannan ayoyi amma yanzu za mu yi shimfiɗar tafsirinsu da abin da suke ɗauke da shi na farko dai suna kunshe da bayani akan yakin tabuka to yau da goben allah ya kai mu za mu yi magana akan yakin tabuka na biyu kuma akwai bayani akan tarihin hijiran manzo allah sallallahu na san da yawa jin labari miki cewa manzo allah sama ya yi hijira ya yi hijira ya yi hijira watakila da za ka tsara wani ka ce na baka awa ɗaya ka bani labarin hijiran manzo allah sai ga to a cikin awa ɗaya bai biya mutum biyar ko goma ba Sau da iya abin da ya sani ba shi da yawa to ya kamata mu yi bayanin hijiran manzo Allah sallallahu alaihi hatta wannan kogon daru fawr din da ake cewa wataƙila wasu ba su san shi ba alhamdulillah mu mun san shi mun je mun gan shi mun ma zauna a kusa da shi mun rayu a kusa da inda yake sai aka gwargwado dai insha Allah za a iya faɗar wani abu a kansa sannan kuma da labarin hijira tun daga fitowarsa daga maka har zuwa isassa madina ya kamata adadin kwanakin da ya duka mu ba da labari kamar yadda muke mun zo muna tsayawa mu tankaɗe mu rairaye mu kazar in akwai labaran ƙarya ma mu wa mutane bayani Allah ubangiji ya ba mu iko Allah kuma ya sanya mana ikhlasi ya sa mu yi dan shi a batun yakin zabuka kamar yadda muka sani in ka raba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa kaso hudu a'a zuwa kaso uku in ka kasa tarihin annabi sallallahu alaihi zuwa kaso uku za ka tarar da rayuwar bangare na farko daga aiko shi har zuwa hijirarsa zuwa madina bangare na biyu kuma daga hijirarsa zuwa madina a har zuwa yakin hunain to daga nan kuma zuwa ƙarshen abubuwan da suka faru bayan hunaini to marhala ta ƙarshe kuma tana fara ne daga yakin tabuka wanda ne yakin da yanzu insha Allah za mu shiga yana da kyau mu mai da hankali sosai wajen sanin abin da ya faru a tabuka domin akwai wani makarancin mutum jahili da ya zo ya ba da labarin yakin tabuka wanda idan ana karanto maka lokacin nan za ka ji an kewaye rediyo ta mai shayi ko mai sai da kasani yana ba da ɗin sai da la'ali ya ɗauko wani doki mu kar su musalla da su kar mu musalla da mu je aljanna ba a dai sabi ba an tuno shi ko yawa har su wani doki mai kwansa wani sai da la'ali inda ya zaga a bashi aran doki wai ya fusata ma ya sauka daga kan dokin aka turo masa da fakashaf na an kan gida aka tun daga na aka samu su ce maganin ciwon iri allah ya samu daji to da farko dai mu sani cewa tabuka sunan wani gari ne wanda tsakaninsa da madina ta annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kasa da kilomita dubu takamaimai na manta adadin kilomita sun kuma gaskiya kafin na taho ban duba saboda zuwan da na wata kuka ta doguwar hanya na bana yi tafiyar kwana biyu a hanya kafin nan saboda sai da muka mutu can baya sai da muka kewaye saudiya ta nan daga nan muka biya har mada'inu salih garin samudawa to a hanyar dawowa kuma a gaji allah allah muke mu dawo gida madina lokacin saboda haka ba zan iya tuna amma dai kasa da kilomita dubu ne in kuma allah ya kai mu zuwa gobe ma zan tabbatar sai in zo in faɗa sunan gari ne wanda ita ta tana ɗaya daga cikin lardi-lardi da saudiya take da su kamar kun san akwai makka akwai almadina akwai al-riyad akwai al-qasim akwai al akwai al-ha'il akwai abha akwai khubar wannan kusan su ba state ne da su ba a ce ko na state akwai gwamna akwai dan majalisa ba haka bane ba abinda suke da shi ko lardi-lardi ne kowane lardi kuma akwai sarki sarkin kuma ba shi ke da iko na gaba ɗaya ba shi ma riko aka ba shi sarki na baki ɗaya almalik shi ne yake da iko kuma sarakunan da suke riƙewa duka 'ya'yan sarauta ne na al saud wanda duk yake amir zai iya samun mulki to shi ake appointment na ya zama sarki to tabuka ɗaya daga cikin wato ainihin lardi lardin da ake da shi ne a saudiya amma geographically ta fi kusa da ƙasar sham don haka shi sa ga ɗabi'arsu da komai daga nan zuwa boda sham bai fi kai tafiya kilomita 300 ko 400 ba don haka shi yasa a da in aka ce biladu sham to ana nufin har da tabuka da sauransu to wannan yaƙi yana da abubuwan da wasu yakunan ba su da shi na farko dai shine ƙarshen yaƙin da manzon Allah sau alaihi yi daga kansa maza sa bai ƙara fita yaƙi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a a cikin shekararsa ta tara wacce daga nan kuma yana dawowa ya aika sai na abubakar aka je hajji shi shine aka tafi da suratul tauba da aka dawo kuma shekara mai zuwa bai fita yaƙi ba sai shekara mai zuwa ya fita Hajji ban kwana daga nan kuma bayan da kwana casa'in da uku allah ya karɓi rayuwarsa haka ne ko and 82 ko to tafiyar kilomita 682 kusa da 700 kenan kuma arewacin madina ne daga madina arewacin tsarin arewa za ka in kuma daga maka ne dole sai ka zo madina saboda in ka shigo wuta daga makka sai ka zo madina sa'annan ka ɗau hanyar tabuka wannan kenan to mun sani cewa manzala sallama a shekara ta takwas Allah ya dora shi akan Qurayshawa ya bude Makka mun faɗi yadda aka bude Makka shi ma dai a gurguje insha Allah wani lokacin za a samu a zo a yi tarihin bude Makka din da a ce irin tafsiri ne tunda kusan tsarin ba kullum a ce kullum mutum ɗaya ne ke tafsirin ba da a ce tafsiri ne wanda girkakke wanda muke a nan sai mu ce in muka zo inna fatahna laka fataha mubina za mu yi darsussuka akan fatahu makka amma tunda abin tafiya ne watakila in ba mutuwa akwai in ba cuta akwai mutuwa in ba mutuwa akwai shagulgula na rayuwa watakila kuma wani lokacin sai ga kila ba duma ya gaba mu za mu zo ba wasu ne za su ya danganta dai da yanayin yadda larurar rayuwa ta kama fatan mu dai Allah ya sa duk abin da muka yi Allah ya karba kuma Allah ya sa ranar alkiyama mu yi farin ciki da wannan haduwa ta mu ah, da manzala su ma ya samu ya buɗe garin makka sai zanto ya samu aminci daga matsalar ƙurashawa, gaba ɗaya an gama da ita wa dakhalan nasu dinin lahi afwaja kuma ragowar tsagirun larabawan da suke ɗan eh, wato su ya tsinke suke marmarin su zo su murkushe daular musulunci dama su ne ne, da yankin tsari su ma maza su bai wata wata bai je gama da su to maza su sallama yanzu abin da ya rage masa shine ya gama samun ba shi da matsala a nan kuma ya je can ya gama da yahudawa yan khaibar yanzu gaba ɗaya su ba a ƙarƙashin mulkin musulunci suke suna biyan jizya to daular da bai an gama da ita ba su ne kiristoci to su kuma a lokacin suna da empire suna da daular su mai zaman kanta kuma tana da mugun ƙarfi ƙarfin tawane ƙarfin larabawa ga su da kuɗi ga su da tarin yawa ga su da tsari ga su da wayewa wanda ƙarƙashin daular goma wata rana annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tura ɗan saƙonsa alharif ibn umair al azdi allah ya ƙara yadda a gare shi zuwa sarkin busra ta sha, wanda yana ƙarƙashin kulawar shi kaisar azimin rumu a je a kai masa wasiƙa ta kira zuwa ga addinin musulunci saboda yanzu musulunci ya kai girman da zai gayyaci kuma foreign foreign nations foreign states to kenan sai wani shurahbil ibn amr al-ghassani wani soja daga cikin sojoji yan daban kaisar sai suka tare ɗan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka kashe shi da aka kashe shi sai aka zo aka gaya manzo Allah sama da manzo sama ya ji sai ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi an kashe masa yan samu idan haka sai ya shirya rindina jaishan aram-raman ya tura su domin su je su ɗau To shi ne suka je suka yi aron gama da shi gassani ɗin karkashin jagorancin zaidu bin harithata maza sawa ya ce amma in an kashe zaidu to Jafar ya karɓi tuta in an kashe ja'far kuma abdullahi ibn rawa ya karɓi tuta shine aka je karshe aka yakin ya kai ga musulmai su ci nasarar da suka tafi nema ba Khalid ibn Walid ya samu ya dawo da su to tun da ya dawo da su sai ya zanto shi wannan al din sun yi bakin cikin da su gama da musulmai gaba ɗaya ba to sai suka fara kokarin shirin ya za a yi su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to musulmai ba wawaye ba ne duk abin da zai faru a duk abin da zai amfane su suna sane da shi manzala sallallahu sallama ya kasa idanuwansa da kunnuwansa akan abin da ya shafi daular roma da aka yi wannan aran gaba ya san ba za su haƙura ba saboda mazala sama ya san suwaye roma da ƙwarewarsa da allah ya bashi da damuwarsa da al'amarin musulunci da kuma iya jagorancinsa bayan nan kuma ga wahayi da yake zuwa masa a lokacin sai labari ya yaɗu a madina cewa kowane lokaci ghassani shurahabil ibn abdul ghassani zai iya far musu to da kullun sahabbai suna burin su je wajen annabi sallallahu alaihi su ji me za a tattauna domin an kira yaki su fita wannan shine za mu iya fahimta a cikin hadisin abdullahi hadisin umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa wanda ke cikin sahih bukhari kuntu ana wa jarul liminal min ansari min awalil madina من بني سلمة من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما فأنزل يوما na ɗan kawo mana hadisi cewa ya yi abota da itibar ibn malik daga banu salima sai ya zanto yau shi ya je wajen manzara sama shi kuma umar ya je kasuwa gobe umar ya je kasuwa shi kuma ya je wajen annabi sallallahu to wata rana sai gashi ya zo musu cikin dare yana buga musu kofa da ƙarfi sai na umar ya fito ya ce yaya hal ja al-ghassani shin sun zo ne lissani din da mutanen su saboda kullun jira ake su zo inda za ka san eh, Madina a lokacin tana fuskantar wani yanayi na rashin kwanciyar hankali to kun san ai a ciki shine aka ce ai bai su zo ba har ma yaje karshe aka ce annabi ya saki matayensa karshe je tarar da ashe manzo su hafi shi da su ba sakin sai to ana wannan ana haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ji labari ta hanyar fatake da suke zuwa su kawo mai daga fatake da suke kawo mai daga daga sham sai suka ce to wai ba ku ne al'ummar muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ce sai to wala ku kada kan domin wato sarkin ruma hirakal kenan ya haɗa rundunar sojoji na gani na faɗa da adadin su ya kai dubu arba'in in aka kirga su kuma madina muka ji raɗe za su isu kuma ya tattara hatta ƙabilun lahab da juza wanda su larabawa ne tsantsa da suke sha suna cin al'arabul ariba ƙabilun larabawa guda goma na asali 'ya'yan ba dama hudu ne asham da laham da juzam da amina da gassan to ya nemi haɗin kansu gaba ɗaya sun ba shi haɗin kai ya kuma tattaro da kwansu da kwarkwatarsu da makamai za su taho madina to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya kalli yanayin sai ga yanayi ne ake fama da shi na mugun zafi na fitar hankali gashi a daidai lokacin kakar dabino da kayan marmari ta yi a madina bayan an sha wahala kuma ana jiran yanzu za a yi girbi kai abin da ya fi daɗi ma shine ana tsaka da wannan zafin za ka iya zuwa gonarka ka kwanta ka sha sanyin gona a madina to saboda ka yanzu ka ce da mutane su fito a cikin wannan yanayin to ka takura musu to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kalli gaba ya kalli baya sai ga to idan har ya kyale waccan rundunar ta zo ta ishe su a madina to fa karan ba zai daɗi ba aƙalla shai za a rarrabe da magirbin saran yakuwa ji bahaushe to don haka abin da ya fi gwanda mu riga su tukun ya kofi kan su sha ɗaya mun sha goma sai mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to a sanar cewa lallai lallai za a fita yaƙi to kuma abinda manzo Allah sallama ya saba yi shine in zai fita yaƙi baya faɗa inda za shi yana da yin sirri da waɗanda abin ya shafa in aka kira ka aka yi sirri da kai to kana cikin waɗanda abin ya shafa ko ka san hanya ko ana so a amfana da wani abu naka ko a aike ka ko wani abu makamancin haka amma ba haka ba duka rundunar ba da ya san inda za a tafi kawai manzo Allah sallama zai ce za mu can misali yanzu idan za a yi idan za a tafi idiyar ba gabas za a yi ko yamma ko kudu ko arewa eh kudu ko to in za a je ocean ifa shi ma kudu ne to ku bani ta wata yamma wata arewa eh eh mile 12 mile 12 ina za a yi gabas alhamdulillah ta shi kenan kawai misali in za a je igiyar ba sai a ce ai sai maza su ce ku shirya za mu yi mile 12 ba gabas ba ne to sai a ɗauka a yi gabas ɗin ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya sai an je wani wata mahaɗa wani joint wanda daga nan za a yanki ko da za a kara biyarin tunda magana ce ta biyarin and distance ko to in aka je aka yi taking distance din from adjacent misali in an dauka a square kaza a digiri kaza to an je daidai wajen kuma sai a shata angle sai kuma a canja a koma inda za a tafi saboda uh, strategically kada a faɗa a samu yansu da za su iya ɗaukar magana su isar ko da ma makiyaya ko wasu ma kan anan ta hanyar makiyayen aka gane kuma dama tuntun akwai wannan ka'idar cewa alharbu khida the battle is trick yaƙi ɗan zamba ne ba ka fitowa ka bayyana yadda kake so da ka to amma a wannan lokacin tare da hadarin abin da za a fuskanta na tafiya mai wahala wanda za mu zo mu ci saboda bala'in tafiya sai da ta kai mutum goma sha takwas ne akan rakumi daya haka in kuka fara lift kuma tafiyar da suka yi ba wai ta sabuwar hanya ba mai kilomita 600 da wani abu tsohuwar hanyar da kilomita ya haura dubu gashi hanya ce mai mugun ƙayoyi in fa kana tafiya ni dai a ta ban taɓa tunani ko in karanta ko in yi mafarkin hanya irin wannan ba sai kawai ka ga in ma ka cika da hannun hanya sai ka bar ka za ta kuma duwatsu ne da ƙayoyi da sahara ta gani har zuwa ba yanzu da nake gaya mu yasa na zaune bai ga gari ba to bayan nan kuma gashi azababbun mutanen da za a je a tarar mutane da ba a taɓa yaƙi da su ba kuma an san su hadda giwaye suke yaƙi ga su da yawa a lokacin ne na sama kai tsaye bai wata wata bai ce za mu tafi ta kuka za mu je mu yaƙi kuma mutane masu ƙarfi masu kaza masu kaza manzo sama ya tura yan sako ya ce a je a gaya wa maka tunda yanzu maka ita ma ta zama gida a ce duka su fito za mu tafi za mu tafi za mu to sai labari ya isa zuwa ga da sahabbai to manzala sama kuma sai ce to kuma sannan yaƙi ba zai yi ba sai da tallafi a zo a ciyar da dakata to lokacin da ya yi jama'a wanda shi yanzu muka ɗauko labarin yaƙin tabuka amma gobe allah ya kai mu za mu zo da wuri kaga wanda bai zo da wuri ba ba ruwan muke muna yi ko muna tafiya da darasussuka yan uwa gobe za ku ji irin yadda sahabbai suke da zuciya ba irin mu ba wanda in aka zo aka yi kira zuwa taimakawa addini mu yan wa'ada kalilan ne wa aka da wanda in yaje ya bada kuɗi a can to in aka zo nan ma ya ce kai Allah can ya fa na bayan kamar ya sallama ubangiji shi yana ganin yawa Allah abin da Allah ya kirta to wallahi bari ku ji Allah ya kai mu gobe ku ga inda kuɗi suke da rana wanda a sanadiyar su ake samun aljanna a lokacin ne za ka tsine wa talauci ka ga mutum saboda talauci bai tafi yakin da aka gafarta wa inda suka tafi ba za mu ji albaka'una wanda suka zo suna kuka saboda su ba su da kudin da za su abin da ma za su ciyar da iyalinsu ko su bari a gida su samu abin hawan su tafi babu karshe manzo Allah ta yi yi hakuri ku zauna haka su kai wa Allah da zamu bada yakin a jumlace a dunkula kuma Allah ya kawo mu shekara mai zuwa duk inda muka zo gaba in akwai abin da yake bukatar sake warwara sai ni idan Allah ya kai mu gobe karfe 10 da rabi tara da rabi ne ko ya karfe tara da rabi za mu fara insha Allah tabaraka wa ta'ala in ba wani uzuri ne sai da mu ba Ah, da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah muna roƙonka ka ba mu ikhlasi Allah muna roƙonka ka karɓi ayyukan Allah da abin da muke yi na kuskure ko wanda muke bisa ganganci Allah ka gafarta mana ka yafe mana Allah ka sa mu cikin karɓaɓɓun bayinka Allah ka sanya mu a aljanna Allah muna roƙonka garari da ɗan adam yake tsinta kansa a ciki na mutuwa da matsaloli na kwanciyar kabari Allah ka yaye mana Allah bala'i da musiba da gararin da mutane suke tsintar kansu a cikin ranar alkiyama a farfajiyar tashin alkiyama Allah ka yafe mana Allah kar sa mu cikin wanda za su yi da na sani Allah muna ka dukkan wani abu da ka tanadar wa ka na alkhairi a wannan wata Allah ka sa mu a ciki Allah ka tsare mu daga dukkan wani abu da zai tayar mana da hankali Allah muna roƙonka masu taimakawa addini da kowane irin nau'i na taimako ubangiji Allah ka taimake su Allah masu taimakawa bayinka masu tausayawa bayinka masu ijewa bayinka matsaloli ubangiji su ma ka taimaka musu ka tausaya musu ka ije musu matsaloli Allah ka sani ka kuma gani kowa da irin ɗawainiyarsa da gudunmawarsa wani yayi da hankali da tunaninsa wani yayi da karatunsa wani yayi da ƙarfinsa wani yayi da lokacinsa wani yayi da kuɗinsa duka bayan ne suna neman yarda ka Allah ka yarda da mu baki daya Allah kar ka bar wani a cikin mu nan face sai ka yarda da shi Allah muna roƙonka ka tsare mu daga talauci Allah ka tsare mu daga kaskanci Allah ka tsare mu daga riya Allah munanan ɗabi'u da rashin tarbiyya da ke farkuwa a wannan lokaci Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu duka wanda yake da wata bukata ta alkhairi Allah kai ka halicce shi kai ka halicce bukatar Allah ka biya masa Allah ka biya mana bukatu mu daya wannan karatu da muka yi Allah ka sa babu raban shaitan ko ɗaya a ciki Allah ka sa duka mun yi saboda kai ne kuma Allah ka karba Allah kuma ka maimaita mana ka sake maimaita mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin